to shi yasa zaka ga abu ne wanda ya shafi dukkanin al'umman Najeriya ba wai iya musulmin Najeriya kadai ba hasali ma la'alla wani yunkurin da wanda ba musulmi ba za su yi har ya ɗara ne na wasu musulma a yadda ake cewa ita wannan yarjejeniyar cikinta akwai yadda da bawa kowa 'yanci na jima'i